kauna ta yi sama tamkar tashin hazo yarda ta haɗa sai soyayya ta zo zo in ganki ido na karye gizo in na kama soyi rai zai fari zan ban so mu bayanin cancin zaune Nisharar lemu kwatalle Ki bukata ba ta warewa Hanyar ba ta kurewa Koda kin gane lagona Kar da ki canzan fikirina Ni komai na haɗiye baby Aure za a yi izinin rabi Ni daɗi zan ji kice hobi Ka san kai ne a gaban gadi Sinkin buji ne da jijiya algalbi Ka san ba a ba da bashin kauna Ke na zo da ɗan bayani zauna Har maza za ka sa su keli ki lashe wannan gasa na ji batun ka babu kalmar wasa mu mun san yau da jiya sam sam ba ma karaya ni dai na baki wuya kuma na san za ka iya ni ya turken tafiya can tuwo sanya miya rana ta fada yamma na san za apaixonada